Barkanmu da sake kasance da ku a cikin shirin maradin zuciya inda muke karanta muku littafin rashin sani ya fi dare wallafar Hawa Usman Jidda. A harabar wani katafaren gida ya yi fakin tsayawa faɗar haɗuwa ko girman gidan batawa kai lokaci ne don irin gidajen turawa ne da muke gani a cikin fina-finai. Cikin isar takama ya yi fakin ya ɗauki lokaci kafin ya fito yana taka ƙasa kamar baya so. Wata ƙofa na ga ya shiga don haka na yi sauran bin bayansa don na kashe ƙwarƙwatar idona. Wow na faɗa saboda haɗuwar falon, iya kuɗi kam an kashe su wajen tsara wannan falo. A kan sofa na ga ya zauna ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya, masu aikin gidan suka fito sun kai su su biyar, suka yi layi daga gefen sa kan sakas suka ce, me za a kawo makasa, a takaice ce babu, ba tare da ya ƙara cewa komai ba suka bar wajen, don haka al'adarsa take baya son yawan hayaniya ko gardama. Wata hamshakiyar mace ce ta sauko daga kan steps Fuskar ta ɗauke da farin glass daga gani medical ne. Murmushin fuskar da ta faɗaɗa ganinsa zaune a falon yana ganin ta yi miƙe tsaye yana murmushin jin daɗin ganin mahaifiyar tasa don duk tarin bakin ciki da damuwarsa muddin ya ganta sai ya ji duk sun gushe masa ta buɗe masa hannayenta alamar ya zo aiko da sauri ya faɗa jikinta ya rungume ta Kansa ta shafa kana ta ce, menene ya faru ɗana? Dan kallo ɗaya ta yi masa ta fuskanci ran ɗan nata a ɓace yake. Barmishi ya yi mata kana ya kwantar da kansa akan kafaɗarta. A shagaɓe ya ce, ba wani abu ne mai muhimmanci. Kallonsa ta yi ta ce, ba shi da muhimmanci amma shi ne na garan ka ɓace? Mimi, ya faɗa yana ƙara shigewa jikinta. Dariya ta yi tana shafa kansa. Ta ce, hana shi ka ci abinci? Ya ce, no Mimi, ba yanzu ba, bari na yi wanka tukunna. Dogon shi ta yi daga jikinta tana kallon ta ce, za ka fara ko? dan ta san Hanash baya cin abinci, a shagwabe ce Allah mimi wanka zan yi kawai. To yi sauri ina jiran ka ta faɗa tana zama a kan sofa ɗin. yace ce oke mimi ba na minti ishirin kawai. Wucewa ya ɓangarensa da sauri. Alhaji Wasif Dukko sanannen ɗan kasuwa ne a Najeriya har ma da ƙasashen ƙetare. Yana da matar aure ɗaya ta kwato a Furuz, wacce suka yi auren soyayya da ita. Duk da ta kasance ‘yar ƙanwar mahaifiyarsa ce, yana da yara uku mata biyu namiji ɗaya. Hanash shine babba Sai da ya yi wajen shekaru goma sha uku sannan Mimi ta ƙara haihuwar 'yan biyu duk mata, Zohal da kuma Wajina. Mahaifinsu wanda suke kira da Papu mutum ne adali mai tausayi da jin talakawa, yana da kyauta sosai, shi sa mutane ke yi masa lakabi da dukkan ruwan sama na kowa. Saboda takaice sunan ake kiransa da dukkan ruwa, duk inda ya ji ana buƙatar taimako da gudu yake kaiwa, Mutum ne shi mai imani da tsananin tsoron Allah, kwata-kwata ba ya ƙaunar ya ga wani a cikin matsalar rayuwa, burinsa kullum taimakon mutane, ko da duk abin da ya mallaka zai kare bai damu ba. Gashi da son zumunci, mutum ne shi mai son raha da barkwanci, mai kyautatawa na ƙasa da shi, zuciyarsa a tsarkake take matuƙa, bai san wani abu ya shi fushi ko ɓacin rai da faɗa ba. Duk iya shekarun da zaka ɗiba da shi ba za ka taɓa ganin ya yi fushi ko yana faɗa ba. Kullum fuskarsa da ransa a sake yake. Haka zalika matarsa Hajiya a furuz mutuniyar kirki ce. Kwata-kwata babu ruwanta da rayuwar duniya ko kyale-kyale. Mace ce kamilar gaske nutsatsiya mai haƙuri da tausayi. Hana shi yaro ne mai aji kuma ɗan gayu mai ji da hutu. mai tsananin biyayyar iyaye da duk wanda ya girme shi yana da matukar haƙuri da kau da kai duk tarin dukiyar mahaifinsa hakan bai saukar masa da girman kai ba sai dai baya ɗaukar raini daga wajen koma wane ne yaro ne mai tausayi da jin kai kwata kwata ba shi da girman kai ko raini da wulakanci ko irin jiji da kan na irin na yaran masu kuɗi shi ba shi da shi yana zaune ne da kowa lafiya Gashi da son wasa da dariya, yana da ɗan surutu amma ba sosai ba, kuma ba ko yaushe ne yake son magana ba, don akwai ran da zai iya kwana ya tashi ba tare da yayi wa kowa magana ba. Allah ya yi shi mutum ne mai sanyin rai da zuciya, amma bai iya bacin rai ba dan idan ransa ya ɓaci, zai iya yin komai zai kuma iya taka kowa kusan mutum mai haƙuri, bai iya fushi ba babu abin da ya tsana a rayuwarsa kamar raini da wulakanci muddin kace zaka raina shi ko ka wulakanta shi ba za ku taɓa shiryawa da shi ba balle ku zauna inuwa ɗaya muddin kana son ganin bacin ran Hanash to ka nemi kawo masa raini ko wulakanci A nan ne za ka fuskanci tantirancin rashin mutuncinsa, baya son mutum mai tsiwa da rashin kunya da mutum mai yawan hayaniya da surutu. Hanash tsatse ne kamili mai aji da izza gami da tsafta don kallo ɗaya za ka yi masa kasan cikakken ɗan gayu ne Duk abin da zaka ga yayi amfani da shi to mai tsada ne, yana da muguwar tsafta da gayu kamar mace, dan idan ka ga yanda yake gyara ɗakin sa zaka sha mamaki. Gaban miro ɗinsa kuwa jere yake da kayan shafa iri-iri da tararruka, yayin mugun tsadar mace marar kamun kai da fatsara ko tsiwa, muddin ya ga mace da irin waɗannan ɗabi'un yanzu nan zai ji ya tsane ta. Sai dai duk sanyin ran Hanash yana da fushi don idan ransa ya ɓaci irin rufewa yake yi sai dai kaga yana ta faman huci kamar mesa. Hanash bai iya ƙiyayya ba don idan ya tsani abu ya tsane shi kenan har abada ko ganinsa baya sanyi. Duk duniya babu abin da ya fi so kamar iyayensa da kannansa, a kansu babu abin da ba zai iya ba. Mahaifiyar papu, wacce suke kira da Jadda tana nan a raye, mace ce mai tsananin iko da mulki. duk family tsoronta ake ji don haka sai abin ta ce ake yi gaba ɗaya family ɗin muddin jadda ta zartar da hukunci to ya zarto babu makawa idan ko ta ce eh duk duniya babu wanda ya isa ya ce a'a haka ma idan ta ce a'a babu wanda ya isa ya ce mata eh babu wanda ya isa ta yi magana ko ta zartar da hukunci ya ce ba haka bane kwata-kwata ba ta son rai ne Duk duniya babu abin da Mimi da Jidda suka fi so kamar su ga hana shayi ya aure. Gashi ko budurwar bai da ita, dan gani yake yi kamar har yanzu bai samu kalar macen da zai so ko ya iya zama da ita ba. Susana na shiga gida ta wuce bangaren Halan, Kulut ta bi bayanta, a zaune saka iske Halan tana shan fruit, da sauri Mahin ta tare su tana cewa oyoyo antis, ko kallonta sana ba ta yi ba ta wuce ban ɗaki. Halan ta bi bayanta da kallo, kana ta mayar da kallonta ga Kulut da ta ɗauki mash. ta ce wane ne ya taba ta ne kulut ta yi dariya kana ta bawa halal labarin dukkan abin da ya faru Halin ta saka dariya har da hawaye tana cikin dariyar ne sana ta fito ta kalli mahin ta ce je ki bedroom din mu ki dauko min kayana ba tare ta kalli inda halan take ba ta wuce kan dining table don ta lura da dariyar da halan ɗin take kannewa. Tuwon semo a agushi ta zuba ta fara ci, Kulut ta ce, Mai sana, laifin me nayi miki ne? Ba tara ta kalle ta ba ta ce, Me kika gani? Kulut ta ce, Gani nayi ana cin abinci ko ta yi. Sana ta ce, Da tayi nake miki idan zamu ci? Ta kuma yin maganar ba tare ta kalli inda take ba, kulit ta yi barbashi kana ta ce a'a, sana ba ta kuma cewa komai ba ta ci gaba da cin abincinta. Halan ta ce eh lallai yau ran ‘yan maza ya ɓaci, tunda dai ba a kyale uludin ba ma, to wa za a kyale. Mukan bari mu yi ta kanmu mu shafa wa kanmu ruwan sanyi. Sana ta yi kwafa kana ta ce kuma dai mahin ta shigo da gudu ta mika wa sana kayan ta amsa ta shige ciki. Halan da kulut suka saka dariya halan ta ce ba dai mu muka karzo man ba Bata juyo ta kalle su ba ta shige abinta. Kulut ta kalli halan ta ce, uhm, "Bari in bi kayana in lallaɓa ta, ba zan bari ki haɗa mu ba wallahi." Ta yi maganar tana bin bayan sana. Halan ta yi dariya ta ce, "Ki tsaya ki ci abincinki idan zai fiye miki." Kulut bata kuma magana ba ta shige ciki wajen sana. Sai ta same ta a gaban madubi tana zufin doguwar rigarta. Kulut ta shiga ta zauna a bakin gado haɗi da zubawa sana idanu. Ta ga kwata-kwata sana ba ta bi ta kanta ba ballantana ta kalli inda take zaune. Yar ajiyar zuciya kulut ta sauke a hankali kana ta ce, "Me na yi miki mai sana?" Ba ta ta kalle ta ba ta ce, "Wani abin kika gani ne?" Kulut ta yi rauro da idanu za ta fara kuka cikin rawar murya ta ce, "Idan wani abin na yi miki ki yi haƙuri don Allah." Ta yi maganar tana kama kunnanta alamun ban haƙuri. Ganin kulut na son yin kuka ya sa sana rolin idanuwanta haɗi da zama kusa da ita ta ce, "Menene kuma abin kuka?" Hmm? Kulut ta ce, "Ba ke ba ce?" ta faɗa a shagwabe Sana ta ce to ki haƙuri na daina kin ji ba zan ƙara ba ke ma aike ce kika zaɓi wani can bare a kaina sannan kuka yi min dariya ke da anta halan kulit ta yi murmushi ta ce am sorry ba zan ƙara ba sana ta yi murmushi tana riƙo hannunta ta so mu je ki ci abinci na san kina jin yunwa ta yi magana tana riƙe da hannun kulit zuwa dining table halan ta yi guntun murmushi ta ce ko dai kuka sani Rashin sani ne zai saka mutum ya shiga tsakaninku, ba su kula ta ba, sana ta zuba wa kulit abinci ta ce, ki ci sai mu shiga mu gaida juji da mamu ko? To kulit ta ce sanin ta saka hannun ta ta fara cin abincin. Shiko cikin sauri ya yi wanka ya shirya cikin tirikota da t-shirt ya shafa lotion kana ya shafe jikinsa da tararka kala-kala da sauri ya fita don ya tabbatar miminsa na can tana jiransa kamar yadda ya tsammani ko haka ya tarar da ita a zaune akan sofa kamar yadda ya barta tana zaune tana zaman jiran sa Da sauri ya karasa yana cewa I'm sorry Mimi na na barki kina ta jira ko? Migewa ta yi tana murmushi tana rike da hannunsa ta yi dining table da shi. Da kanta ta shiga bashi abincin don kwata-kwata Hanash baya son cin abinci tun yana yaro sai an sha fama da shi kafin ya ci abinci. Da kire ci rabin plate shi ma sai da Mimi ta matsa masa sannan a hankali ya miƙe cikin takunsa na isa da takama. Don duk da Hanash ba shi da girman kai, amma akwai shi da takun isa ta kama da kuma izza. Idan yana tafiya sai ka rantse baya son taka ƙasa ne. Haka ma duk da kasancewarsa mai sauƙin kai baya barin takwana. Akwai shi da bakar magana, dan idan ya yaba wa mutum bakar magana sai ka ji kamar ka bar garin, sai dai mutum ne shi mai yawan murmushi da fara'a. Kurinsa ne ya ɓaci wani lokacin sai dai ya yi murmushi kawai. Mimu ta kalle shi ta ce ina kuma za a je. Ya ce zai shiga wajen jadda mu gaisa ne daga nan kuma zan je bol. Oke Allah ya tsare. Mimu ta faɗa ta da murmushi. Bayan kulu ta gama cin abinci Sana ta miƙe ta ce muje, ba mu so kulu ta miƙe ta bayan ta Har sun kai bakin ƙofa Sana ta dawo ta ɗauki mash. Da yake ta faman kukan sai ya bi ta, Kulut kuma ta riƙe hannun Mahin suka fita. Halan ta bisa da dariya. Fat ɗin su Juji suka fara shiga suka iske bata nan, don haka suka koma fat ɗin mamu nan ma bata nan. Sana ta kalli Kulut ta ce, ina kuma suka tafi? Kulut ta ce, kin manta gobe ne walima? Wataƙila sun je siyayya ne. Sana zaro ido ta ta ce, wallahi na manta, yi saurayi ki yi wanka mu je salin da kunshan. Kin ga har ƙarfe biyu ta yi. Oke kawai Kulut ta ce, ba tafi minti ashirin ba ta fito sanye da irin doguwar rigar jikin sana sak Hatta da takalmi da mayafansu duka iri ɗaya ne, suka yi rolin da mayafansu suka fita. Suna fita driver ya taso yana murmushi ya ce, ‘yan matan hajiya ina kuma za a je?’ Dariya suka yi masa, kana sana ta ce gyaran kai da kunshi. Yana murmushi ya ce, inda na saba kai ku? Kulut ta amsa masa da e. A bakin wani babban wajen salon da wankin kafa da kunshi ya yi fakin suka fito, cikin girmamawa suka ce mun gode, ya yi murmushi ya ce, In jira ku ne manyan gobe, cikin girmamawa sana ta ce a'a baba, ka tafi kawai idan mun gama za mu dawo. Da yake duk halinta tana ganin mutuncin ma'aikatan gidansu, babu wani abu na rashin mutunci ko fitsara da ya taɓa shiga tsakaninsu, tana ba su girma da mutuncinsu, ya ce mata manyan gobe, ba zan bar ku ku hauna fef ba, menene amfani na, ko dai ku kira ni kawai idan kun kammala. Sana ta ce to mun gode baba, ya yi murmushin jin daɗi, kana ya ja motar ya tafi, su kuma suka shiga ciki. Da yake wajen babba ne sosai akwai ma'aikata da yawa yasa babu layi. Ba a jima ba aka fara yi musu duk biyu. Wata na gyara musu kai, wata kuma na wanke musu kafa. Kafin daga baya aka fara yi musu kunshi mai tukola red and black. Wajen karfe biyar da rabi na yamma aka kammala musu komai suka fito. Sun yi masifar yin kyau sai ka ce amare, kamar mutum ya sace su ya gudu. Kulut ta kalli sana ta ce, "O, oh, kin ga mun manta ba mu faɗa baba direba ba waya a hannunmu ba." Sana ta ɗan jaguntun tsaki ta ce, "Yanzu irin haka ne ko matsala mutum ya shiga babu yanda za a iya sanar da gida." Kulut ta ce, "Gaskiya ne ma dai rashin wayar nan ya fara damuna wallahi." Sana ta ce, "Ai dai an ce da mun gama secondary school za a ba mu ko?" To ai yanzu mun gama, Kulut ta ce, sai mu tsaya mu ga iya gudun ruwansu. Suna tafiya suna maganar Kulut ta ce, ga kuma wajen nan shiru, yanzu ko ina za mu samu abin hawa oho. Sana ta kuma jan dogon tsaki ta ce ga magariba ta kawo kai. Rashin sani ne ya sa Kulut cewa mitrakin zuwa bakin titin. Sana ta kuma jan tsaki cike da haushi tana turo baki. Handbag ɗin da ke hannun Kulut ta subace mata ta faɗa a ƙasa. Ɗan tsaki ta ja kana ta sunkuya ƙasa za ta ɗauka. Sana na ci gaba da tafiya don bata san kulub ta duka ɗaukar jaka ba, ta cewa bata karasa ba sakamakon jin wani irin ruwa a fuskarta da bakinta, a razane ta ɗago kanta da niyyar kallon wanda ya watsa mata ruwan. Amma sai me wanda ya jefa ta a cikin ruwan kwata dazu ta ga irin motarsa sak Jikinta ta bi da kallo ta ga gaba ɗaya ɓata mata jiki da ruwan kwata har fuskarta da bakinta. Hanash na ɗago kansa ya ga ‘yan matan ɗazitil ya kuma batawa da ruwan kwata a hankali ya furta ya salam haɗi da rintse idanuwansa Kulit ta ɗago tana cewa jakar ma tsaye da maganar ta yi ganin abin da ya faru kulit ta kalli sana kana ta mayar da kallonta ga motar sana na tsaye ta kai wuya ta kufula sosai kulit ta ce mai sana dakatar da ita ta yi ta hanyar ɗaga mata hannu muryar ta na rawa saboda tsananin bacin rai ta ce ai yanzu kin gani ko sosai ki bar ni da shi na ga da me yake takama ta faɗa idanta na kan motar kulit ta sauke ajiyar zuciya haɗi da zubawa motar idanu ganin ba shi da niyyar fitowa ne yasa sana takawa zuwa bakin motar kulit ta yi saurin riko ta fasge cikin zafin rai ta fara dukan glass ɗin motar da ƙarfi a hankali ya buɗe idansa haɗi da sauke sa a kanta yayin mugun mamakin ganin yadda aikolo ɗinta suka canja saboda tsabar masifa da ruwan bala'i Ba ta tsoron ko shi irin mugayen mutanen nan ne, gaba ɗaya idanta ya rufe saboda tsiwa. Murmushin takaici ya yi, kana ya ce, bari na buɗe na ga me za ta iya yi. Cikin isa ya yi ƙasa da glass ɗin ga mamakinsa ya ga ta kalle shi ido cikin ido ta ce fito, ta yi maganar cikin faɗa. Kulit ta ƙaraso wajen da sauri tana cewa, wai menene haka mai sana? Bata kalle ta ba ta kuma cewa ka fito mai sana me yasa baki da hakuri ne da kau da kai a cikin rayuwarki cikin masifa ta kalli kulut ta ce oke haka ne kulut bata yi magana ba ta fara kokarin riko hannun sana'a. Ita kuma tana fusgewa ta ce, Allah ba zan tafi ba sai na ɗauki mataki. Murmushi ya kuma yi a karo na biyu, kana cikin isa da takama ya zuro kafafunsa ƙasa ya fito, Hadi da sarƙe hannuwansa a ƙirji. Ya jingina a jikin motar yana kallanta, yana son ya ga mai za ta iya yi masa. Kulut ta ce, "Dan Allah mai sana ki zo mu tafi gida." Sana ta ce, "Idan ban rama ba, wallahi ba zan huce ba. Ɗazuma haka ya zo har inda nake ya bata min jiki. Yanzu ma shine ya kuma biyo ni ya bata min jikin ko?" Kulut ta ce, "Me za ki rama?" Shi fa namiji ne sana, ina ke ina faɗa da ɗa namiji, ko kina tunanin idan kin yi akwai ribar da zaki samu. Kuma da kike cewa yana bin mu, ba kya tunanin hanya muke haɗawa? Hanya ai ta kowa da kowa ce, shi dai ba sanin mu yayi ba, balle mu ce ko yana bibiyar mu ne. Da ɗazu da yanzu duka Allah ne ya haɗa mu a hanya ɗaya da shi, ba tare da sanin mu ko kuma saninsa ba. Please mai sana, ina baki shawara, duk mutumin da Allah ya haɗa ki da shi, ki ƙoƙarin zama da rabuwa da shi lafiya.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 Ilmantarwa da fadakarwa da nishadi a wai tudun da ta yi.